Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da war haka ibrahim kalmasi garba ne da sahaba imam aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku marhaban lale a shirin na daren ranar juma'a 1 ga watan afrilu za ku ji wasu tagwayen rahotanni na musamman game da wanzuwar sace-sacen mutane a najeriya kuma kamar kowane daren ranar jama'a yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambobin da za a kira mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni a takaice yanzu kam sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya jinjina muhimmin ci gaba da kasashen duniya suka samu wajen tabbatar da tsaro kan makaman nukiliya daga nan yi alkawarin amurka za ta ci gaba da haɗa kai kan duk wani kokari na rage yawan makaman nukiliya a doron kasa da kuma tabbatar da cewa ba su faɗa hannayen bara gurbi ba da yake jawabi ga shugabanni daga kasashen duniya fiye da hamsin da suka hallara domin taron koli game da tsaro kan makaman nukiliya nan birnin washington dc yau juma'a obama ya ce fiye da kasashe goma sha biyu suka lalata illahirin sinadaran uranium da plutonium da suka sarrafa sinadaran da ake amfani da su wajen kera makaman nukiliya a zaman shawarwari da aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa na tsawon shekaru shida da taron koli hudu kan wannan batu shugaba obama ya ce mun rungumi sabon salon tunani da kuma matakai a nasa jawabi shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake nana ta kudirin najeriya kan ɗamarar da sauran duniya ta yi wajen yaƙi da ta'addanci da ya hada da amfani da makamai na ƙare dangi shugaban ya bayyana haka ne cikin matsayar da najeriya ta gabatar a wannan taron koli. a liberia wata mace ta mutu a gini kuma an yi wa mutane 800 allurar rigakafin kamuwa da cutar ebola yayin da rahotanni ke nuna cewa ana ci gaba da samun sabbin mutanen da ke kamuwa da cutar duk da cewa a farkon wannan shekarar hukumomin duniya sun ayyana kasashen a zaman waɗanda suka shawo kan cutar hukumar lafiya ta duniya ta faɗa yau juma'a cewa matar da ta mutum ana kan hanyar kai ta asibiti ne a monrovia babban birnin ƙasar lokacin da rai ya halinsa hukumar lafiya ta duniya tare da hukumomin kasar nan da nan suka tura tawagar masana zuwa yankin da matar ta fito a wajen birnin monrovia da kuma cibiyar lafiya da ake yi mata jinya da farko tuni aka fara bincike kuma ana neman a gano dukkanin mutanen da suka yi mu'amala da ita labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc A ƙasar India, kotun ƙolin ƙasar tana duba dokokin addinin Islama kan saki da zamantakewa, dokoki da suka baiwa maza damar ambatar karmar talak da larabci wato saki har sau uku. Matakin da kotun take ta ɗauka ya biyo bayan ƙarar da wata mace musulma ta shigar tana ƙalubale kan damar saki lokaci ɗaya da kuma matsayar auren mace fiye da ɗaya. amma fa ƙungiyoyin musulmi masu ra'ayin mazan jiya ƙasar suna bayyana matukar adawa da duk wani kokarin da kotun za ta yi na gudanar da bincike kan dokokin addini da suka shafi iyali da makamantansu wata musulma mai suna shayara bano wacce mijinta ya sake ta bayan shekaru goma sha uku suna aure ta hanyar saki uku lokaci guda ta ce wannan sharaɗi ya mai da mata tamkar wata mallaka shigen kaya ga maza wanda ganin ta hakan ya saba da zaman yau na mutunta 'yancin bil'adama da kallon duka jinsuna biyu a zaman ɗaya babu wadda ya fi wani a cikin ƙarar bano ta ce akwai mazaje da suka saki matansu ta aike musu saƙonni ta dandalin facebook ko ta skype ko kuma ta saƙon text india dai tana da dokoki daban-daban ga kowane addini kan harkokin aure gado da sauransu ana dab da ganin bayan cutar shan inda ko polio amma akwai fargabar cutar za ta iya sake bullowa ta sake nakasa wasu sabbin jini tsakanin al'umma masu bincike sun haɗa wasu sabbin rigakafi masu ƙarfi da za su iya taimakawa wajen ganin bayan cutar har abada ganin mutane 74 ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a bara da alamun za a ci gaba da yi wa yara allurar rigakafin na shekara-shekara domin tabbatar an kawar da cutar baki daya amma akwai yiwuwar sake bullar cutar ta wajen sakin kwayoyin da suka haddasa cutar daga dakunan bincike duk da cewa akwai hakan zai yi wuya duk da haka hakan na iya faruwa. a ƙasar brazil masu gabatar da ƙara sun tuhumi joseph safara mutumin da fi kowa kuɗi a duniya ta fuskar banki dangane da zargin cuwa-cuwa na biyan kuɗaɗen haraji a baya masu gabatar da kaya a cikin wata sanarwa da suka bayar jiya alhamis sun ce safara yana da masaniya a shekara ta 2014 kan wani shiri da jami'an bankin suka yi amfani banko safara suka yi amfani na bayi wa jami'an gwamnati cin hanci na dala miliyan hudu domin ƙin haraji manyan jami'an banki ko kuma babban jami'in banki jao siyo puga wadda ake zargin shine shawarwari da jami'an gwamnati domin kada su biya harajin shi ma an tuhume shi karkashin wannan batu da aka gabatar a gaban kotu To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji ganin yadda batun sace-sacen jama'a ke neman wanzuwa a najeriya wakilanmu a abuja umar faruk musa da nasir adamu ilhikaya sun shirya mana wasu tagwayen rahotanni na musamman inda ƙwararru suka yi ta fashin baƙi da warware auduga da abawa ga dai wakilan namu a daidai lokacin da mahukuntan najeriya ke samun nasara akan yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram yanzu matsalar sace-sace na mutane da 'yan fashi da miyagun makamai sun fara addabar mutane ta yadda al'amuran da suka shafi boko haram zai zama wasan yara idan ba a ɗauki mataki na gaggawa wurin murƙushe wannan matsalar ba a wata fira da na yi dangane da wannan matsala da waɗansu ƙwararru wato farfesa almusafa usuju wani ƙwararre akan sha'anin dokoki da malam salih haliru wani kwararre akan al'amuran sadarwa na zamani sun nuna cewa dole ne a yi amfani da ilimi na zamani ko na'urori na zamani domin yaƙi da wannan matsalar idan ana son a magance ta. Da farko ga farfesa almusafa usuju kwararre kan sha'anin dokoki a yanzu satar jama'a ta fi ba su waɗannan mutane kuɗi fiye da su yi fashi saboda wannan kuɗi za a kawo musu lakadan a sauke musu amma abin da nake mamaki ta waya ake yin magana da mutanen amma har yanzu duk da na'ura da ke faɗar inda mutum yake ba a samu ana kama mutanen nan shi kan shi dajin sambi sannan ai ya haɗu da wasu dajuzzuka ne a ya shiga dajin rubu so nan wannan daji nan ne ake yin waɗannan abun a fito filin aka yi sai a shiga shige dajin a tafi malam sale ya za a yi a ce mutum mai rika tarho hashi magana a kan shi wanda ana iya jin muryarka ana iya gane inda kake wannan bai nuna cewar inda da gaske ake ana so a murkushe wannan lalurar da an gama da ita ba tuntuni kamar yadda ka faɗa wato akwai dai sakaci daga bangaren su jami'an tsaro sannan na biyu kuma wato ina ganin babban dalilin kenan da ya sa aka sa kafar wando a 'yan kwanakin baya tsakanin hukumar kula da harkokin wayar tarho nan da kamfanin mtn na, na, wayoyi saboda kamfanin mtn ya rika bari ana sayar da katunansa ba tare da an yi rijista ba na biyu kuma wato ina ganin idan da kasan nan za ta kashe makudan kuɗaɗe kamar yadda aka yi a 'yan kwanakin baya wurin yakin 'yan boko haram idan da za a kashe kuɗi a sai kamar 'yan wasu helikoptoci. waɗanda suke da kyamarori kuma ba wai kyamara mai ɗaukar hoto kawai ba kyamara mai ɗaukar ɗumin jikin mutum akwai dazuzzuka da dama waɗanda dazuzzukan nan babu wanda ya isa ya iya ma shi garsu amma idan da muna da irin wannan helikwafta helikwafta waɗanda za su rika tashi suna ɗaukar da kyamarar tana ganin inda mutane suke waɗannan watakila da za su taimaka. fira ta musamman kenan da na yi tare da ƙwararru akan sha'anin doko harkoki da ilimin sadarwa na zamani umar faruk musa amurka a abuja nigeria sace kanan sama'ila yunusa kaduna da ake sa ran za a gano shi da ransa ko da hakan zai kai gazantawa da waɗanda suka sace shi amma daga bisani aka samu gawarsa ya sauya tunanin mutane da jefa juyayi ko zulumi tunda bayanai daga rundunar soji sun nuna tun ranar da aka sace marigayin aka yi masa kisan gilla mutane sun sawa ba da diya a sako yan uwansu idan irin wannan lamarin ya faru da gwamnati ko jami'an tsaro ke cewa gurguwar dabara ce da kan sa masu satar kara bullo da dabaru da ci gaba da sace karin jama'a don neman kuɗi ta haramtacciyar hanya in ba manta ba tsohon dan majalisar jihar gombe jalo gangama an taɓa sace shi wajajen sallar asu ba. inda masu satar hatta da sauran sallah suke tare da shi kafin daga bisani allah ya kubutar da shi hakanan shi ma mai fina-finan nollywood doci ya ce matasan da suka sace shi sun yi ta yi masa hidima imran adam mai nazari ne kan harkokin yau da kullum ya raba ajin masu sace mutane zuwa gida uku akwai masu sace mutane saboda harkar tsafe-tsafe mafi yawanci suke satan yara ko mata kan sace yaran watakila su cire musu wasu bangare na jiki akwai masu satan manya domin neman fansa sannan kuma akwai masu satan manya domin kawai kisa in haka ne malam imran ya nuna sauran hanyoyi biyu na sace mutane saboda tsafi ko saboda a kashe mutum ba magani kenan qur'ani ya karanta da wani akwai addu'o'in da mutum ya karanta su da safe Allah zai bashi kariya har rana ta faɗi idan mutum ba musulmi bane fa ko kuma wanda watakila yake bin addinin gargajiya shi ma watakila ba zai rasa wasu addu'o'i ko wasu hanyoyi da addinin sa ya koya masa ba wanda Allah zai iya bashi kariya ta wannan hanyoyi a nasa bangaren kwararre kan harkar tsaro kabiru adamu na gani ya zama wajibi jami'ai su ke amfani da fasahar zamani wajen magance wannan matsalar su barayin wani lokaci suna amfani da wayar shi wanda aka sake din da yake sun gano cewa in suka yi amfani da wata wayar ana iya gano su abin mamaki mun san cewa yan sanda sun yi takarban kudade daga wurin gwamnati na sayan na'urar da za ta tabbatar musu inda ake waya to dalilin da ya sa ba su amfani da na'urar shine ya kamata fito su yi mana bayani shin akwai laifukan da akan yi a wata uwa duniya da ba su iso nan najeriya ba da dai ana cewa ɗan najeriya ba zai iya kunar bakin wake ba sai gashi yan najeriya na iya kunar da ta kai ta gujiya hakan nan ta'addancin ya kai ga gasa ɗan adam da ransa har ya daina numfashi nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ku, yanzu kuma za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa zaɓin kanku, kafin nan dai ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga masu sauraron bari mu fara daga damaturu wake kan layi a damaturu assalamu alaikum alaikum assalam na abubuwan zam ina kiran ku daga damaturu fata kuma jihar yobe haka yawwa da farko alhamdulillah zan mika gaisuwa ta ga allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ina mika gaisuwa ga ainihin shugaban mu general muhammadu buhari da kuma jami'an tsaronmu na kasa gaba daya a nan muna jinka na damaturu na damaturu muna jinka na damaturu to to ga dukkan alamu mun rasa malam na damaturu to muna fama dai da tangardar layi to bari mu je mu maiduguri wake kan layi a maiduguri bashir ne daga maiduguri to malam bashir muna sauraron ka na farko dai muna gaida shugaban mu na najeriya general muhammadu buhari da sojojin mu na najeriya da irin inkulin da suke da dawan da suka yi na yaki da boko haram da duk abubuwan da yake tafiya a kasa alhamdulillah mu dai mun gani a kasa kokorin shugaban kasa dai mun gode masa allah ya kara allah ya kara masa tsohon kana to kuma muna muna magana kan kuma na magana kan sanatocinmu na a kan kasafin kudinmu abubuwan da suka yi kuma suka so suna so su kawo mana cikas akan akan kasafin nan to da fatan sun ji wannan shawara taka a malam na maiduguri bari mu je mu katsinan dikko wake kan layi a kuna magana da alhaji haruna inda yan tumaki ya eh, eh, eh, katsina to muna jinka alhaji haruna To wato a halin gaskiya maganan wannan abu ya kamata kamfanonin wayan nan tunda wayannan mutane suna amfani da waya ne. Za su ɗauki mutum su ce kuma a kawo masu kaza a zo a ɗauka kuma ta waya. Kuma wannan kamfanonin na waya ya kamata ana yin rijista suna yin suna ɗaukan tamfirin da sauransu. Ka gani? Mm. Suna yin tamfirin sau me yasa in aka yi wannan abun ba a binciken su su kamfanonin waya tun daga lambobin ana samu da an shi lambobin waya a bincika a bi a bi a bi a ga shin wane ne yake da wannan layin ina gani ya kamata gwamnati ka yi wannan bincike daga wannan kamfanonin waya to lallai kan malam inda amma na katsina bari mu kada zaria wake kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam To gaisuwa tare da fatan alheri a gare ku kana tare da Kabir Kwangila Zaria a tarayyar Najeriya. To Malam Kabiru. To ni dai a ra'ayina ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya domin lalan man fetur ɗan tarayyar Najeriya su dubi Allah su dubi annabi su tausaya mana mu talakawa a yanayin yadda muke samun man fetur ga ba wutan lantarki man ya yi tsada litan ma da ma lafiyan talau da sauki to abubuwa ba wuta kaɗan siyo kaɗan ta da janareto ka samu sauki duk ba wannan dan Allah su tsoron Allah a gyara a sasanta a dama da farashin mai dole da dole na gode da wannan dama da aka bani Allah sa ku tashi lafiya mai magana Kadir Kwangila Zaria tarayyar Najeriya to mun gode Haji Kabir bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi Assalamu alaikum Sule malami ne daga Misau to malam Sule muna jin ka eh wannan dai kasar namu muna mata fatan alkhairi sannan kuma muna murna da farin ciki a shugaban ga abin da ya sa gaba muna masa don alheri Allah ubangiji ya taimaka masa to mun gode na misau bari mu je mu Kaduna garin gwamna wake kan layi assalamu alaikum alaikum assalam sunana murtala kuma ina kiran ku ne daga tare a Kaduna tarayyar Najeriya muna sauraron ka murtala to masha Allah a gaskiya ina ƙara jinjina ma mu na jihar kaduna duba da tsare-tsare wanda kwanaki an yi fira da shi gaskiya mun ji tsare-tsare masu mahimmanci malam nasiru arfai allah ya saka masa da alheri kuma allah ya kara masa kwarin gwiwa a tashi lafiya kuma allah ya saka muku alheri da kuke bamu wannan dama to mun gode malam na kaduna kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk mai to bari mu je mu fatiskun wake kan layi a fatiskun lawa mai tireda nasarawa suku to mallau muna jinka wato yau ina gode wa Allah da na samu daman kiran ku mm. kira da nake so in yi don Allah dan annabi gwamnanmu na jihar yau bai rinka duba garin fatasku ya halin da nake ciki ko da Allah sa zai taimaka ya mana wasu abubuwa wanda za mu ji daɗin mu. da fatan a tahi lafiya to da fatan mai girma gwamna zai ji wannan korafi naka to bari mu koma baucin yakuba malam na bauchi to to bari mu je mu abuja wake kan layi a abuja salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da mustapha abubakar to haji mustapha gare ka Na'am, to ni na son yi kira da a takaice ga mai girman shugaban kasa. Hmm. Saboda magana gaskiya kan a takaice, ‘yan kasa wallahi tallahi kan gaskiya har ga Allah suna son shi bakin kwakwaro. Hmm. Amma dai amma dai gaskiya yanzu kan matsayin da suke ciki suna cikin wani hali na kakani kai a takaice sai dai masoyan shi har yanzu gaskiya bakin gwargwado suna nan ba su iya tsammani ba akan abin da suke tunani misali akan shi. Hmm. saboda haka muna so da Allah da kace dai ya duk abin da ya kamata ya ga ya faranta ma yan kasar garan su saboda masu ganin cewa an zaɓe shi ne amma dai babu abin da za a yi misali a takaice saboda yan adawa hayin suna suna ta maganganu mm. akan cewa sun san sai dai a duk abin da aka yi a an yi an gama amma dai ba tare da kwalliya ta ga sabu ne ba ba ma fata hakan ga a takaice mm. mu dai muna ba mai girma shugaban kasa fatan alheri ubangiji Allah ya kara mashi lafiya kuma ubangiji Allah ya ba shi ikon yi mana abin da muke tani a kai kuma ka san an ce jinyar gyambo sai an fama to mun gode da wannan shawara taka bar mu je ga malam na gaba maiduguri maiduguri yawa ah, malam adamu ne daga maiduguri to malam adamu muna jinka wato magana ne a kan sace da ake yi na jama'a mm. a gaskiya wannan abun ina ga akwai wasu wanda aka daure musu tundu suke yin wannan harkan mm. in ba haka ba ta yaya za a tashi mutum kuma har a tura masa su ɗaya magana da shi kuma wai a fatan daga inda yake ba. Mm. Lallai malam. Ka yi babbar magana, bari mu kaɗa Jalingo, wake kan layi a Jalingo? Yala Ibrahim, barka da dare. Barka da haka. Kana magana da Isa Aliyu ne daga Jalingo jihar Taraba. To, Haji Isa, muna jinka. ka. gaskiya ina son lokaci game da 'yan majalisunmu da na wakilai nawa tarayya din nan. Hmm. Gaskiya sun ba mu kunya abin da yake tafiya a bikin lokacin wata sha da tujan ya tura musu da wasan kasafin kuɗin bana nan. Su hmm. wannan abu sun gagara suna labe labe labe yanzu da ce doka bata ba shi dama ya kama ta da tsaron na yadda yake tafiya a ƙasar nan ba da yanzu boko haram sun gama da Najeriya ne sai ya fice nufi. shi abin kamar da zai makamaki da ni aiki ya fito gaba suna sanyin jiki sun suna buru burutu da ƙasar shi. wato kana ganin kamata yi su ƙara azama wajen ƙara azuma mana su ƙara azama can ne masu albarkacin da wasu su boka. to mun gode sosai bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe to da alamar layin malam na yobe ya katse to a jama'a mun gode da gudunmuwar da ku ya bayar a wannan karan muna fatan za ku ci gaba da kawo mana gudunmuwa. sai kuma jiko na gaba To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. bari na fara da wasan raga wato volleyball inda a gasan cin kofin afirka na club club rukuni na 35 a wasa na hudu na kusa da karshe israeli ta sha fab da ci uku da daya a kwallon kafa league na daya na kasar kamaru za a shiga rana na tara a karshen wannan makon inda dragon za ta kara da cotton sport a za ta kara da astro union induwala za ta tarbi bambutos buda. botafogo kuma za ta yi wasa da panther vinispor za ta kara da Canon, leon Blessé za ta kara da Edin, Racing za ta kara da Yosa, sannan Cosmos za ta kara da New Star, a ƙarshe kuma Eagle za ta kara da EMS. A ranar Alhamis nan, a ranar takwas, EMS ta daki Union din Duwala da ci ɗaya da banza. An yi kunnen doki tsakanin Cotton Sport ɗin Garwa da Young Academy wato ɗaya da ɗaya. a gasan Esther Cup na bana a Pool A, Cotton na kan gaba da digo shida biye da star mai digo uku, sai kuma a Gab digo uku a ƙarshe Food Solidarity da bata da ko digo ɗaya. A Pool B kuma FBC ke kan gaba da digo shida, Leopard digo uku, Union Sportive na duwala digo uku, Yosa ba ko digo daya a ƙasar faransa a ranar lahadi nan za a yi tseren da zai hada masu gudu su dubu hamsin a paris can headquarter ƙasar faransa wannan rukuni na 40 zai gudana cikin tsaro inda a shekara 1991 an fasa tseren saboda yakin golf masu shirya wannan tseren sun dauki dukkan matakan da suka kamata saboda tseren da za a yi ranar lahadi mai zuwa ya gudana lami lafiya mamadu danda sashen hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamar sauran kasashe a duniya, ƙasar Bangladesh ma na fuskantar barazanar mummunan ta'addanci da tsatsarar ra'ayi. Karamar sakatare harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin tsaro da lafiyar fararen hula da dimokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama, Sara Sewal, ta ce ƙungiyoyi kamar su jama'atul mujahidin sun daɗe suna kai hare-hare kan mutanen da basu ji ba basu gani ba a gidajen silima da guraren taron siyasa da ma inda ake bukukuwan shiga sabuwar shekara ta ce ko a bayan nan ma wasu matsa tsauran ra'ayi sun daɓa wani mutum wuka har lahira a gundumar kurigram a dalilin ya shiga wani addini wannan ya biyo bayan hare-haren da aka kai kan musulmi 'yan shi'a da mabiya addinin hindu da kiristoci an yi wa masu rubutu hudu a dandalin intanet kisan gilla marubuta kamar su a avijit roy wanda aka datsa shi har lahira a wani bikin baje littattafai a daka babban birnin kasar wannan rashin imani ba wai ana kai hari ne kan mutanen bangladesh ba kaɗai har ma da daɗaɗɗen tarihin ƙasar na walwala da 'yanci da bayyana ra'ayi da kuma mutunta addinin juna da kuma kaucewa halayen wuce makaɗi da rawa gwamnati tana da muhimmiyar rawa da za ta taka fiye da girki sojoji da 'yan sanda domin kare mutane daga barazanar masu tsoron ra'ayi. Dole ne gwamnati ta yi mulki bisa adalci, ta bar fakewa da yaƙi da ta'addanci wajen gurgunta dimokuraɗiyya da mutunta doka da oda, wajen tsare mutane babu hujja da yin amfani da ƙarfin mulki wajen hana mutane su na walwalar siyasa. Ire-iren waɗannan abubuwa suke karkatar da mutane su rungumi aƙidar tsatsaucin ra'ayi, in ji ƙaramar sakatare harkokin waje Madam Sewal. Amma gwamnati ita kaɗai ba za ta iya wannan aiki ba, yaƙi da tsatsaucin ra'ayi yana buƙatar ƙarfafawa mutane gwiwa ciki har da shugabannin addini da mata da 'yan kasuwa da matasa. Amma kafin a ga hazaƙar mutane wajen yaƙi da matsatsarar ra'ayi dole ne a kare 'yancin faɗin ra'ayi. Kamar yadda ƙaramar sakatariyar Sewal ta ce hakan ya haɗa da kare 'yancin da Allah ya basu na bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ko tsoro ba, su kuma yi addinin da suke so ko kuma su ƙi yin addinin. hakanan su yi taro a madadin addininsu waɗannan su ne ginshiƙin kare haƙƙin bil'adama su ne kuma hanya kare mutane daga zama masu tsararren ra'ayi duk lokacin da aka ce mutane na da damar faɗin albarkacin su kan cin hanci da rashawa ba tare da tsoron za a ci musu zarafi ba ko musgunawa daga jami'an tsaro ko a danne musu haƙƙinsu za su rika taimakawa gwamnati don ta ɗauki mataki kafin lamarin ya ɓaci. Ƙaramar sakatare harkokin waje Sewal ta ce a game da matsalar tsatsaucin ra'ayi ba ta da wani shakku kan mutanen Bangaladesh za su fi ƙarfinsu idan har suka riƙe al'adarsu na shekaru masu yawa wato haɗa kai da kowa da demokaradiyya da kuma amanna kan ƙarfi da baiwar da Allah ya yi wa jama'a. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice. shugaban amurka barack obama ya jinjina muhimmancin ci gaba da kasashen duniya suka samu wajen tabbatar da tsaro kan mukaman nukiliya daga nan alkawarin amurka za ta ci gaba da haɗa kai kan duk wani kokari na rage yawan makaman nukiliya a doron ƙasa da kuma tabbatar da cewa ba su faɗa hannayen bara gurbi ba da yake jawabi ga shugabannin ƙasashe fiye da hamsin da suka hallara domin taron koli game da tsaro kan makaman nukiliya nan birnin washington a yau juma'a obama ya ce fiye da kasashe goma sha biyu na duniya suka lalata illahirin sinadaran uranium da suka sarrafa da nufin amfani da su a liberia wata mace ta mutu a gini kuma an yi wa mutane 800 allurar rigakafin kamuwa da cutar ebola yayin da rahotanni suke nuni da cewa ana ci gaba da samun sabbin mutane da suke kamuwa da cutar duk da cewa a farkon wannan shekara hukumomin duniya sun ayyana kasashen a zaman waɗanda suka shawo kan wannan cuta. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa yau juma'a cewa matar da ta mutum ana kan hanyar kai ta asibiti ne a monrovia babban birnin ƙasar lokacin da rai ya yi halinsa a ƙasar india kotun kolin ƙasar tana duba dokokin addinin islama kan saki da zamantakewa dokoki da suka baiwa maza damar ambatar karmar talak wato saki har sau uku matakin da kotun ta ɗauka ya biyo bayan ƙarar da wata mace musulma ta shigar tana ƙalubale kan damar saki lokaci ɗaya da kuma matsayar auren mace fiye da ɗaya amma fa ƙungiyoyin musulmi masu ra'ayin mazan jiya suna bayyana matuƙar adawa da duk wani ƙoƙarin da kotun za ta yi na gudanar da bincike kan dokokin addinin islama To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya tayani gabatar da shirin da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garbar ga birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu lokacin da za ku saurari wasu a ah, shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. da kuma nishadantarwa sai Allah ya kai mu.